a wakta da ga hadihin ilamun da za amma ba a dundan kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi a da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wata na Ramadana watan rahama Allah ka lullube mu da rahamarsa inda muke ci gaba da tafsirin alƙur'ani wanda muke fatan Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin kira gare mu duniya da lahira ah, wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karɓo aikin da aka yi Allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta wanda iyayensa suka rasu a cikin Allah kai musu rahama wanda kuma suke da iyaye suna da rai to muna roƙon Allah ya musu arzikin rabuwa lafiya da su a ah, malamin akwai tambaya na akwai ka karanto mun je na wa, ko baka karanto mu ba to karanto yanzu mu ji dan haka Allah ya saka da alkai kada ne tambaya ta farko ta ce a karatun mu da aka yi na baya kai magana akan roƙi da ake malam turoitin da ya ce shi suna da yawa ne da alkai ko da suna da kadari suna da yawa ne mala'iku ko yaya ko aljanni sun fi ku yawa a shirka sai da halin matan sai a hankali ba saboda mafi muki wata ma mota aljanu ce ita kaɗai eh? ai Allah ne ya faɗa cewa ma ya adamu junu da rabbika ba wanda ya san adadin abin da Allah yake da shi na mala'iku kun ba shi ba saboda haka mala'ikun na Allah ma wanda kawai ya ga dama a sani ne aka sani an gane kuma yadda muka faɗa muku adadin ku yanzu a nan masallacin mala'ikun da suka halatta sun fi adadin ku yawa a nan kowa yana da guda biyu sai ku lissafa ku gani banda su da muka faɗa idan Allah subhanahu ta’ala ya ga dama banda masu rubuta aiki akwai wanda za a sa su su kuma aikin da za su shine tsare ki don fadawa wani bala'i kan. mu je gaba ba wannan ba tambaya ne ta so a hankali yan uwa mata a kan abin da bai saka kara ya karya ba za a ga na yawan na ba za ka ji mutum ta tsayawa ta ce ba ni ba ke har abada wannan ta so a ja to in za ka ja layi da mutum ku shaka ka ce ba ka ba shi to ya zama Allah ya saba ba ka ya saba akwai matakin da za a kai in mutum ya shiga haƙƙin Allah kuna iya jan layi da kai da shi har mutu ba ka alaka yanzu saboda ba kai kana kushi ba ne don an taɓa ka ko an maka ba ne ba an shiga alfarmar Allah ne. Amma mafi yawanci ba a kan wannan asasin aka fi yin kushi ba. Tsoron ki aka yi wa ba daidai ba, duk wanda ya tsallake kwana uku yana gaba, ya saba ma Allah. Shi sa ƙofofin da ake buɗewa na rahama waɗanda suke gaba domin an zo kan sukan cewa ake su kira hafi sun yi sulhu tukuna Allah ya kiyaye saboda haka a duk wurin Allah a daina gaba wanda Allah ya faɗa cewa la ta hasadu wa la ta babadu wa la ta hasadu kada ku yi wa juna hasada kada ku zo kuna fushi da gaba da biyayya da juna sannan kuma kada ku yanke wa juna saboda duk wacce ta san cewa tana gaba da wata kuma ba a kan ta saba ma Allah ba ita ta saba ma ku yi haƙuri ku ni ku yi sulhu babu abin da ba shi da tabbas kamar rayuwa akwai matar da aka zo wajena da ita da kishiyarta ah, daga cikin dalilan rigimar shine mijin ya karo aure aka zo kullum rigima aka ɗauko kes ɗin aka kawo gurina muka yi ƙoƙari mu dafe ta mu ba ta haƙuri matar nan ta ƙi haƙura shi lokacin da muke cewa ta yi haƙuri ba ta sani ba gaba ɗaya saura kwana bakwai ta duniya wadata da wannan kwana bakwai ta cika mutuwa ta zaga wata mamaita ta buga ta da ƙasa shi ke ba ba yanzu ba dole a haƙura ba to mu je gaba na bayan wannan ma addu'a take nema ga ɗan uwa musulmai da ita budurwa ce kuma Allah ta wata jarraba na rashin gani ko kuma ya ta ɗauki karinta tsawon shekara yi ke ta roƙon Allah ta addu'a Allah ubangiji ya sa ya ga wata kafara muna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya buɗe miki ido idan buɗe miki ido zai zama alkhairi a rayuwarki an gane saboda ba wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake wanda babu hikima ko an sani ko ba a sani da dama daga cikin sahabban annabi akwai waɗanda kafin su bar duniya Allah sai da ya jarrabe su suka daina gani Abdullahi dan Abbas kanin annabi kamar yadda sai Lila Ali yake kanin annabi shi ma Abdullahi dan Abbas kanin manzon Allah ne yana cikin mutanen da Allah ya jarrabe su kafin ya bar duniya sai da ya daina gani sannan ka abu gani mali da sa sahabbai haka shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya jarrabe shi yana gani ya dauke ganin ya yi hakuri annabi ya ce wallahi Allah ya ce bai da abin da zai musanya mai da wannan sai aljanna to kun ga abin da ya samu ka ta'allaka shi da in zai zama alheri saboda ta yi ba mamaki ta hanyar wannan jarabawa in ta haƙuri ba abinda Allah zai musanya mata da shi fi aljanna amma in ka buɗe idan kuma idan yana yi zaman mata sababin fitina to kawai abinda ya kamata a nan ƙasa ku fahimci idan mutum ya daina gani ba fa na kasa ba ce ba shi ta ga Allah da kansa ya ce fa inna halata a fasaru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur zukata mutum zuciyarsa ta lalace shine makahu na gaske koda ya kowa gani amma wanda bai gani in dai zuciyarsa lafiya lau to har yanzu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba makahu bane shi yasa akwai waɗanda za ku ga suna gani a duniya a yanzu amma gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su makafi to ƙasar ita ce kaɗai ƙasar da idan mutum ya makanci bincike ya nuna a ƙasashe da dama cewa in mutum ganinsa ya ɗauke to mafi yawanci Allah yakan ba shi basira kuma ba irin ta masu gani ba. Kuna ganewa? Yanzu akwai wani na da yake bibiya ta sunansa da abdullahi mutumin gane ne ya rasu da burin cewa akwai wasu karatuttuka da yake so ya zauna a gabana ne allah bai kaddarawa ne a haka yi digiri a haka yi masters sannan a haka yi daktarin digiri sannan kuma yana lakcarin a jami'a to sai nake tambayi shi ya ake take iya yin lakcarin a jami'a sai ce mu jin littafin da yake so ya karantar inda dai kunna ya saurari sautin shi kenan ya riga ya ɗauki in yi jini jami'a haka zai wa ɗalibai lakcarin da kuma ire-iren waɗannan suna da yawa akwai wata musabaka da ake yi ana ce mata akwai musabaqatu mizmaruz zahab ita wannan musabakar suna yin ta ne don kwaikwayon muryoyin ƙwararwa a duniya to akwai kuma ƙasar ahafas. ita wannan ƙasar ahafas din da ake yi ba ba bace irin wacce kuka saba anan mutum ya zauna a jabaki ya ja karatu ba haka suke yin ta ba idan mutum ya zo ya zauna misali kawai za su ce maka wa bashir sabiri ce su ce maka kalmar asabirina kan ja a cikin ƙura'an su na wata zo cikin ƙura'ani in ka ce so kaza sai yanzu sai a ce to yanzu za a fara tambayar ka wace sura sannan kowace sura aya nawa sai mutum ya fara sura kaza aya kaza ya zo Da kuma abun mamaki wallahi alƙalin musabakar makaho ne Ba ya gani kuma duk inda ka faɗi namban aya a ƙwar'ani ba daidai wani ce maka ba haka ba da munan ƙasar da mutum ya makance sai a koya mai ishirini a baiki biyu kalilan ya uja bil mahassan wadda la ala tabiya al sayfihi mutahawwala fa akrim bihi magana da harahu manzila a haqqu ibadillahi bil masjidil ula in ya iya ishirini a baiki biyu sai a kawo wata katuwar sanda a haɗa shi da yaro kullum da safe in ka gan su ina za ka je bara daga ina kuke bara mar da kuka bara haka ba a ƙasar nan ba to a duk wurin Allah wannan ɗabi'ar addina ta ba ɗabi'a ba ce mai kyau mu je ta gaba nan ba na wannan ma addu'a suke dokar ƴan uwa a shafi suna fama da rashin lafiya sosai to Allah ya ba ta lafiya Allah kuma ya tashi kafaru to jiya mun fara magana akan munafakai Allah ya raba mu da munafunci bahaushe galibi wanda ya dauka munafiki annami mai sunansa wanda zai dauko magana wani ya kai mu wani dan ya bata tsakaninsu wannan sunansa annami ne kuna ganewa sunansa wa annami ne amma asalin kalmar munafunci a addini abinda take shine mutum ya koyi kafirci a zuciyarsa ya bayyana musulunci kuna ganewa sannan kullum duk sanda aka ce wani bala'i ya afkawa musulmi dadi yake ji sannan duk sanda aka ce musulmi sun ci nasara akan wani abu farin ciki yake akan nasarar da musulmi suka samu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 innahum lallai su munafukai sa'a ba kanu ya amaluna yayi muni abin da suke yi mutum yazo ya bayyana abu a bakin shi wanda ƙarya ne ba abin da zuciya take kunshe da shi ba to bi yadda zaki kake kuskura ko mu'amalar ki da mutane ta yau da gobe ya zama abin da kike faɗa musu a baki daban abin da zuciyar ta odarci daban daga wannan matakin ba su sa'a ba tun abin yana ɗan ƙarami daga lokacin da ya shiga harkar addini a addini za ki zo abinda zuciya fita yadda da shi daban sana abinda kuma kike faɗa a baki daban don ba sa abu shi kenan munafunci ya shiga Allah ya kiyaye Allah ya ce ittakhadhu ittakhadhu aymanahum junna غفلة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين الله تعالى اتخذوا سرقي أيمانهم رنسوة لسكي تزمنتو جنة من الأقوى وقاية لهم من القتل دن تزمن مسكاريا واتبراء يكاما سأكشيبا tunda ai Allah madaukakin sarki a baya ya ce wa ya halifu na alal kadibi suna rantsuwa da Allah akan karya kuma suna sare. kamar yadda za mu tarar da suratul munafiquna a gaba da Allah ya ce idan ja'aka akan munafiquna idan munafikai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce na shahadu innaka la rasulullahi mun shaida kai manzon Allah Allah sai ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzansa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibu Allah yana shaida waɗannan munafan ƙarya suke ittakazu sirriki aimanahum wannan rantsuwar ta zaman musu dullatan garkuwa sai zaman to suna amfani da ita fasaddu an sabilillahi sai su toshe mutane su hana su bin tafarkin Allah sai Allah ya ce zalika wannan abun ya faru ne bi annahum amanu saboda sun yi imani wato sun makafaru sannan sai suka kafarci fa tubi a ala qulubihim fa hum la yafqahun me yasa Allah yake sun yi imani kuma suka kafarci saboda Allah ya faɗa a wani wurin ya ce ya na bi alsinatihim suna faɗa da bakinsu abinda ba shi bane kuma zuciyar take dauke da shi da aka sai zamanto bakin ne ya furta cewa ya yarda amma zuciya ta ƙi yarda da abin da baki ke faɗa shi yasa Allah ya ce zalika bi annahum amanu summa kafaru da suka yi imani sai suka kafirce da haka Allah sai ya ce fa tubi ala qulubihim fa hum la yafqahu to haka yadda ya ce can ittafaru aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi to haka ma anan اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله كان انهم ساء ما كانوا يعملون لهم فلهم عذاب مهين suna da azaba ta wulaƙanci in ji Allah. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da azabar wulaƙanci. Sai ya ce, Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shari'a. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون التي لن تغني دم أن لن تغني تدفع wannan ba zai tunkuɗe masu ba ba zai amfanar da su ba ba zai kare ba gare su shine amwaluhum wala auladuhum shi'a dukiyarsu da ‘ya'yansu ba zai amfana da su a wajen Allah ba zai tunkuɗe masu komai ba. Allah ya ce, Ula'ika ashabun nari, wa'innan su ne ma'abuta wuta, hun fi haka juna kuma sai sun dawwama a ciki. Saboda munafunci, Allah ya raba mu da munafunci. To, can da a baya, mun faɗa mun ce su larabawa daga cikin abin da suke alfahari da shi akwai yawan ɗaya. amma yanzu yana cikin abin da sai a hankali kawai yanzu an fi amfani da yawan dukiya fiye da yawan ainihin wato daya kuma shi ma wannan wani tunani ne ya shigo mu da wani sistem da duniya take ciki yanzu akwai wanda suna ganin kamar aka ci gaba da bari mutane suka ci gaba da yawa to barazana ne da duniya za ka hanyar da za a ba a taƙaita mutane ko ta hanyar a takure rayuwar ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza sai ga mutum ya kai shi gaba ɗaya ya'ya guda uku zai haifa ko ɗa ɗaya ba kwana waye ya faɗa mai in ka haifa ɗa ɗaya shi ma ɗan ƙwaya ɗaya ba zai zama ɗan iska ma uku ko Allah madaukakin sarki sai ya ce يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لهم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون الله يكي يوم يبعثهم الله ranar da Allah zai tayar da su jami'an gabaki ɗayansu fa ya halifuna lahu za su rantse wa Allah kama ya halifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwa a nan duniya a nan duniya ba suna rantsuwa da Allah ba kuma a wajen rantsuwan sanda suke magana abinda bakin ke faɗa daban abinda zuciyar ke faɗa daban Ya yasa ce muku in aka je alkiyawa ba don da Allah ya danga ajiye abubuwa su zama shaida a kan ɗan adam ba da bakin mutum ne kaɗai zai yi magana in an je hisabi da billahi allazi ba za a zama hisabi ba inda ka ga kantan a cikin suratul an'ami ba haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي سيتي zama أو كذب بآياتي da ayat ta biyu. baya bayan a tambayar da Allah zai musu Allah cewa sun malamta kun tsohon illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushriki da haka in an zo da su rantsuwa da Allah ce billahi allazi ba su shirka ba bayan kuma sun yi to sai an kai inda za a ce to yanzu bakin ya daina magana abinda ake so yanzu gaɓoɓin ɗan adam su ba da shi da akan ya faru sai baki ya shi da haka al na fitimu ala wahihim a yau za mu rufe su. Allah yake da hannun su da ƙafafunsu su ba da shaidar ya faru a gaban Allah wannan fa duk akuri dan adam aka wannan to ku duba ƙarfin hali a nan duniya yadda suka samu mu'amala da mutane su musu rantsuwa da Allah akan ƙarya to har gobe alkiyama shi Allah sai sun yi amfani da sunansa sun rantse da Allah kuma Allah ya sani akan ƙarya su shi yasa Allah yake cewa su yab'athuhum Allah jami'a ranar da Allah zai tashe su gaba ki daya fa halifuna lahu sai su yi wa Allah rantsuwa kama yahlifuna lakum kamar yadda anan duniya suke muku rantsuwa wa ya shi ne wajen nuna suna zaton cewa annahum ala shay'in suna kan wani abu Allah ya kawo jumla ismiya yace ala ku saurara innahum humul kadhibuna waɗannan mutanen makaryata ƙarya ta kai ƙarshe Allah ya kalli mutum ya ce na makaryaci ne ƙarya ta kai ƙarshe wanda duk Allah ya kalla ya ce su wani makaryata ne to ƙarya ta kai ƙarshe Allah ka raba mu da wannan shaidar sai ce استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Sabon da da yasa suke wannan Allah ya ce istahwaza da ma'anan istaula shedan yayin rinjaye istahwaza alaihim ash-shaytan shedan ne rinjaye akan su fa ansahum zikrullahi sai suka manta dokar Allah subhanahu wata'ala da ambatan Allah domin kalmar zikrullahi ba tana daukar ambatan Allah da baki bane kawai duk dokar da Allah zai saukar a doron ƙasa ya ce ɗan adam ya yi abu ko kada ya yi to ta ƙunshi zikirun lahi sai ya ce ula'ika hizbu shaiɗa to tun da ko shaiɗan ya rinjaye su suka zama mutanen shi wa'annan su ne ƙungiyar shaiɗan shi ne da wa atba'a rinduna da mabiya da haka a wato ta hizbu shaytan ala Allah ya kawo kalmatu tambihin wasu tani kamar da ma'ana kai jama'a ku saurara inna hizba ash-shaytan shine junuda wa atba wa'inda suke bin shaytan da rundunar shaytan Allah subhanahu wata'ala ce su ne wato humul khasiruna su ne tabaku Allah ka raba mu da tabewa kuma shedan ya riga ya rantsi da Allah wa qala ya ce la attafi jannata min ibadika nasiban mafruda wallahi sai na kan fata rabu wanda wutan nan ba za a tafa da ni kadai ba sai na dibe su an tafi haka shedan ya faɗa. To kuma za ku ga duk inda aka ce wannan aikin na banna ne to jama'ar da suke taruwa a sun fi yawa aikin da da aka ce na Allah ne su sai wanda ya fi karfin shedanin shi yake kwacewa daga can ya yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mai إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الله تعالى إن yuha يحادون الله wanda suke gaba da Allah wa rasulahu sannan su yi gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to ula'ika fil adalli wa'annan kan suna cikin kasantattu duniya da lahira shine al-asfalina wal maglubina da kasanci sannan kuma sai an rinjaye su inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake min كتب الله لأضربن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah الله الله سبحانه وتعالى يا حكمتا cewa la agalibanna wallahi sai na yi rinjaye shine da an tasiranna sai na taimaka sai na bada gudummawa, ana wa rusuli ni da manzanni na za mu rinjaye saboda inna'laha allaha qawiyyun aziz saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ƙarfin da babu wanda yake ƙarfinsa sannan shi ne azizu magwayin da shi ke rinjaye a kan kowa ba mai rinjaye a kansa shi ke daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama shi ya sa ta a a hajji da yace ya su nas ba Masar, ya ku mutane an buga misali fastabi'ula ku saurara misalin da aka yi kudi da kyau sai yake innal ladina tad'una min dunillahi wa'inda kuke kira wa'inda ba Allah ba Allah yake lan yakhluqu zubaba babu wanda ya halicci koda guda a cikin su wa an yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqiruhu min sai Allah yake da'ufa talibu wal matlub sai yace ma qadara Allah haqqa qadarihi inna Allah la qawiyyun aziz ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi alhalin Allah subhanahu wa ta'ala ƙarfinsa idan ana magana da ƙarfin duk wani mai ƙarfi kamar akwai da babu sannan mabuwayin da shi ba wanda ke rinjaye a kan shi in ya sa zai yi abu amma ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai da rinjaye a kan shi yara ɗaga wanda ya ga dama in ya ce sai ka ɗagu wallahi sai ka ɗagu ba wanda ya sai sauke ka in ya ɗaga ka ka ɗauki. in kuma ya ce sai ka sauka wala duk wanda ya tsaya ma ba wanda ya isa sai ka sauka shine al al'azizu. da haka Allah madaukakin sarki sai ce ne لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون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 الله ألا إن حزب الله هو المفلحون الله تعالى يقول لا تجد قوما بذاك تقسام متعنا دا يؤمنون بالله واليوم الآخر سفر إيمان دا الله دلان الله لا إيمان نجد كما يوادون شيني سسوء yuhibbuna wa yuwaluna su so su ƙaunata kuma su jibinci man haddallaha wa rasulahu wanda yake gaba da Allah da manzon Allah wanda yana shiga cikin al-babun al-wala wal so dan Allah da kuma ƙi dan Allah da san wanda yake san Allah da kin wanda yake kin Allah wanda wannan yanzu aqidar tsakanin musulmi su ake a kashe ta da aka aka ɗauko tallar wahadatul adiya Hadakar addini ana yawo da ita a'a kowa ya addininsa ya tsaya inda Allah ya aje shi dama mu a addini Allah ya ce mana la ikraha fi din ba wanda za a tilastawa a ce ya shiga addinin musulunci kuma hikimar da yasa musulunci ya dauki matsayi ce babu ikrahi saboda duk wanda aka tilasta mai aka ce su ya shiga musulunci in bai gamsu ba to in ya shigo yana iya shigowa musulunci ya zai zama musulunci matsala sannan wanda ya gamsu cewa zai yi idan aka zo aka ce su ya fita to wani ya da gare ya mutu da ya fita to wannan yasa in mutum ya gamsu ya shigo to kar a ce ya fita to wanda kuma bai gamsu zai shigo ba kar a tilasta mai ake ce sai mai sai ya shigo sau da ikraha fi din amma yayin da ya zamanto Allah yana da sifa ta yana so yana ƙi, shi Allah dan ya faɗa mana cewa la yarda li ibadihi al-kufr bai taɓa yarda bayan sa ake suna kafirci kuma Allah yana son kafirci to idan Allah yana son wani to dole ne ga bayi su so wanda shi Allah din yake so in kuma ya kafa gaba da wani Allah bai san shi to ban san haukar da zaka kai ka ba ka je ka kafa soyayya ga wanda Allah bai so kuma ko mamaki ce da babanki ki ga suna gaba da wani mutum inda ke yar arziki shi a baki ne ki rike wanda mamaki da babanki suke gaba da shi miki ce shi kike so kuma? ballantana Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma dama su bayi Allah fa shine asali a wajen soyayya dan ba ta da duk wanda za a so tore shi ne na san Allah yanzu muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda Allah yana son annabi to dole ne a lokacin da Allah ke son wani kasoshi. so shi yanzu yadda Allah ke san manzon Allah yanzu Allah duk wanda shi kuma ya kafa gaba ya ce annabi yake yi da Allah kuna ganin za a warware lafiya to yanzu shedan ai an ce ya fita daga aljanna daga cewa ya ma annabi Adamu sujjada yace ba zai ba kuma da yace ba zai ba ya faɗi dalili yace haba ta yaya ni a ne da wuta wannan a shi da ƙasa kuma a ce in duba mai sujjada ba zan iya ba aka ce fita daga aljanna ya ce ya yadda zai fita a suratul isra'i sai da ya nuna Allah ya ce a ra'aitaka kai Allah ba baka ganta ba sannan ya nuna annabi adamu yana ya ce hadan ka karamta alayya wannan wannan ka dora na kai shi yanzu akartani ila yawmil qiyamati wallahi in ka mun jikiri zuwa ranar da ka kashe kowa da kowa la atalikan nan zuriyatahu illa qalila ne kuma sai na halaka zuri'a sakka sai yanka sannan daga nan yace to yana rufan amai jinkiri zuwa ranar tashin alkiyama aka ce je ka amma dan Allah shedan Allah yana kin shedan ko bai san shi yana ko bai kin shi to yayin da shedan yake makiyin Allah Allah yana kin shi sai kuma wani yazo ya ce shi kuma shedan yake so kuna ganin za a wani lafiya to duk wanda Allah yake so zaman bayi lafiya su so wanda Allah ke so wanda kuma Allah ya ja mai layi ya ce wa na makina to kai ma an kana neman zaman lafiya ka ja mai layi kuma a da gaba da bukata a haka daga nan har da za a haɗu da shi Allah amma wallahi duk wanda ya aka akasi Allah ya ci yana son wani kai ke kafa gaba da shi ko ya ci yana kin wani sai ka kafa soyayya da shi wallahi mutum ya samu matsala shi yasa nan wajen Allah yake la tajidu qauma ba za ka taba samun mutanen da yu'minuna billahi suka yi imani da shi Allah din ba wal yawmil akhir suka yi imani da rana ta karshe sannan a ce yuwaduna suna so suna jibintan manhajar Allah wa rasuluhu wanda yake kin Allah da manzon Allah Allah yake kai walau kanu aba'ahum ko da fa iyayensa ne ba aw abna'ahu ko iyayensu aw ikwanahu ko yan uwansu aw ashiratahum ko danginsu shine aqriba'uhum yan uwansu na kusa to yana cikin jarrabawar da Allah ya wa sahabbai da ya ba su zaɓin abu uku da abu takwas kuma ya ce musu da abu ukun nan da takwas nan ba za su taɓa haɗuwa ba sai su zaɓi ɗaya kuma aka suka haƙuri suka ɗauki uku suka watsar da takwas nan Allah madaukakin sarki a suratul tauba ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakibu aba'akum wa ikhwana ya ayyuhal ladina amanu la tattakibu aba'akum wani ikhwanakum awliya in tahaqqu al-kufr إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنهم من فإنه منهم إن الله لا يهدي القول الفاسقين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوان لك الإيمان sai ce la tattakiru aba'akum wa ikhwanakum awliya kaku kusura ku ku riki iyayenku da 'yan uwanku a matsayin masoya in istahabbul kufra ala al-iman daga lokacin da su suka ce sun zaɓi kafirci akan imani da musulunci ce Allah ya ce man yatawallahum minku. wanda ya kama wani ya ja layi da Allah da Annabi ya ci gaba da son sa Allah madaukakin sarki yace wa man yatawallahum minkum sayfi fa ulaika humul zalimun da yana cikin azzalimi kun ga nan gurin da yace walau kanu aba'ahum aw ikwanahum biyu aw ashiratahum uku an faɗi iyaye da 'ya'ya da 'yan uwa da dangi huɗu a nan gurin to a can gurin sai ya ƙara abu guda huɗu da yake la kuma aba'akum na ikhwanakum akwai iyaye akwai yan uwa sai ƙara kuma wato maimaita wasu daga ciki sai su zama guda takwas sai ce kul in kana aba'ukum kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إنه والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah yake kulka ce musu in kana aba'ukum in dai iyayenku na farko wa abna'ukum da 'ya'yanku kamar yadda yake nan walau kanu aba'akum aw abna'akum to can sai ya sake faɗar su cewa iyaye da ƴaƴa me yasa aka fara da iyaye da ƴaƴa saboda duk uba yana son ɗansa so na tausayi me yasa aka fara iyaye suka biyo baya saboda duk ɗa yana son ubansa so na girmamawa da shi sa Allah sai ya fara da su yace kul in kana a Ka ce in dai iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wanda ya faɗe su anan wa ashiratukum da danginku wa azwajukum sai aka kawo mata wanda babu anan sannan wa ashiratukum da danginku biyar sai aka faɗi mace wanda babu anan saboda wani in yana son matarsa ba abinda ba zai yi akan matarsa to da aka faɗi biyar ɗin nan anan sai na shida wa amwalu niftaratumuha da dukiyar da mutum ya tara ta yana ganin kamar in ya ce zai ba addinin Allah dukiyarsa za ta samu matsala to bari ya haƙura da addinin saboda dukiyarsa wa tafshau na kasada da kasuwancin da mutum yake ganin in ya ce zai riƙe addini kasuwancin zai rushe to gara bari ya haƙura da addinin dan kasuwancin ya rushe wa masakinu tardaunaha da gidaje wanda kuka gina su kuka sa masa kayan alatu kuka kawata su wannan ita ce jarrabawar da Allah ya wasa bai da abu guda takwas din nan sai ya tambaye sai ya ce ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi shin kun fi son su akan Allah kun fi son su akan manzon Allah kun fi son su akan jihadin yada addinin Allah idan amsa ita ce e to fa su, ko kuma ku je ku jira hatta ya ati Allah bi amrihi za ku ga yadda Allah shi kuma zai in mutuwa ake jin tsoro shikenan in an tafi mitin a mutu a hanya ai haɗari a mutu mutum yana zaune ya ta abinci ya mutu musamman dama ga shi annabi ya faɗa daga cikin asharatu sa'a alamomin tashin alkiyama za a samu motul fuji a nan gaba mutuwa ta ba zato ba tsammani kuna zaune tare da mutum kuna fito sai dai ka ji ya ɗauke wuta ko da za ka taɓa shi sai ka ga ya mutu ko kuma wani kuna zaune kuna fira da shi ka ji ya ɗauke wuta ba za ka gane mutuwa ne ba sai akwai waya a hannun shi ga waya ta faɗo wannan za ka gane cewa a shi rai yayin halinsa kuma wannan abin yanzu yana faruwa mutuwa ta ba zato eh mutum zai fita lafiyar salau daga ɗan wani sababi kaɗan sai ka zan ce maka yanzu ya tsaya nan daga kawai bari ya karɓi wani abu shi irin wannan yana faruwa to wannan mutuwa ta kuji a haɗin da mutane ke ganin ta yayin da shi kowa ya miƙe yana so su ya zauna a duniya su kuma ba su san cewa wannan abin ba ɗai ne daga cikin ki wanda ke shirin ya miƙe kafar sa siya ya a duniya to wallahi shi kuma Allah ya kusan tashin ta ba mutul fuja da shi yasa anan sai ya ce habba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili to ku je ku ga to jihadi kuma da dukkan nau'in sa guda uku farko jihadin karantarwa kuna ganewa ɗaya kenan na biyu jihadul mali mutane su saba da ɗauko kuɗinsu su su bayar dan addini ya ci gaba shi yasa duk mai tunanin al'ummar da ba a koya mata waɗannan jihadin ba jihadin ta'alimi yanda Allah wanda bai da lokacin da zai zauna ba ya sarawar karatun addini idan ana maganar ya kawo kuɗi don a gina addini bai ima da Allah shi take tsammanin zai iya ɗaukar ran shi ba don a gina addini da lokaci da kuɗi da rai lalla wanne fi kima eh a rai mana eh ai da saka in abu zai faru mutum farkon abin da zai fara shi ne ta kowane hali ta ina zai kwace kansa haka ne yanzu nan ana cewa da alama masallacin ne yayin ƙura zai faɗo tare da duwacce ta mutu a nan gurin ta san a gurin arziki ta mutu ko ana cewa masallaci kika mutu za a miki kyawun da sauko ba za a amma da Allah da an ga gurin nan yayin ƙura da gaske zai ce duk wacce ka ga masallacin nan ya faɗo ya haɗa da ita sai dai wallahi in ta rasu yadda za ta yi tsakanin ku da Allah aka nufo ko kawai haka ne eh? to wanda bai iya ba da lokacin shi misali a ce awa daya ya je ya zauna ya saurari wani abu wanda yake da alaka da addini in ana buƙatar gudunmawa ta so ta kuɗi ya ɗauka a baya yaya za a yi abin da yake azala shai'in shi ne mafi tsada ga baki ɗaya rai a ce ya ɗauka ya ba da rai shi kuna ganin zai yi ba zai yi ba to shi yasa zaman Annabi a maka shekara goma sha uku tarbiyyar da wata habbai ke koya musu ya zamanto suna da lokaci akan addini idan abu ya taso in aka ya shafa addini ko me suke suna iya bari su zo su yi attending din abin da yake na alaka da addini in ana buƙatar kuɗi za su bayar wannan shine lokacin da aka kai addini yana buƙatan a bayar da rai in ba a ba da rai ba ba zai su ba sai suka ba da ransu don addini ya tsaya kuna ganewa to waɗannan guda uku da jihadin karantarwa da jihadi na a fito da dukiya a bayar ballantana rai su ne Allah ya ce musu ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi kun fi san sa akan Allah da manzon Allah in kuka ce eh sai to ku je ku jira Na ku ga abin da zai faru kuma da aka ce a je a jira ba wai ana nufin ku je ku jira ɗin ba ne wannan a wajen malaman balaga suna ce masa fi'il amr littahadi a baka umarni amma ba aiwatarwa ake so kai ba a cikin umarnin akwai yi maka kashedi da jan kunne ne wani ba ne ka yin kalama na ce ka je makaranta ka ki zuwa to dan Allah kakkaje ka san daga cewa dan Allah kakkaje ba wai ana so ka dawo gida bane ka ci da yi nufin ɗin ka zauna shi ke nan dama a'a daga cewa don Allah karkaji kai ka san abin da zai biyu ba ko kuwa to shi ne sai ce ula'ika to irin waɗannan kataba su ne waɗanda asibata Allah ya tabbatar da fi ulubihimul imana a cikin zukatansu akwai imani wa ayyadahum shine wa qawwahum Allah ya karfe su Biruhin minhu shine Binurin minhu da wani haske wa burhanin da hujja sai ce wa filhun jannatin jiri, Allah zai shigar da su aljanna wacce koramu ke gudana min tafi al-anharu wacce koramu ke gudana a cikin ta Allah ka sa muna ciki halidina fiha za su dawwama a ciki radiyallahu anhu wa radu anhum saboda sun yadda da Allah Allah ya yadda da su to shi yasa duk al'ummar duniya babu waɗanda suka samu tabbas sun yadda da Allah Allah ya yadda da su sai sahabban manzan Allah yanzu dinnan gudun da Allah mun yadda da Allah kuma mai da shi to inda rigimar take cikinmu kuma yanzu ake da tabbas Allah ya yadda da shi babu to su ɓangare suka yadda da Allah sannan ba su daina taka doron ƙasa ba sai da suka samu tabbas Allah ya yadda da su sannan ko kun san cewa ka samu tabbas Allah ya yarda da tafin a duniya kafin ka je lahira ya ma ku shiga aljanna girma Allah ne ya faɗa wa ridwanun min Allah akbar wallahi bawa ya samu yadda Allah ya ma aljanna girma da to su suka su Allah Allah ya so su nan gurin Allah duk ba muna san Allah amma da Allah cikin mu nan waye yake da tabbas cewa Allah yana san shi babu to su bangare guda biyu suka so Allah kafin su bar duniya sai da suka samu tabbas Allah yana san su suka yadda da Allah kafin su bar duniya sai da suka samu tabbas Allah kuma ya yadda da su to sai Allah ya jarrabe mu aka samu wasu mutane suka je suka shigo suka yi smogalin ɗin abubuwa suka shigo mana da shi addini wayannan mutanen da Allah ya fara cewa ya yadda da su sun yadda da shi sai zamanta su kuma addininsu shine zaginsu an fahimta a yi wannan mugun aƙida ta zagawa annaba ɗalibai Allah ka raba musulmi da ita in eh, Allah ka raba musulmi da wannan muguwar aƙida sai ce ula'ika waɗannan sunan hizbullahi wato jama'ar Allah ko ƙungiyar Allah ala ku saurara inna hizballahi lalle wannan ƙungiya ta Allah ta <clears throat> humul muflihuna sune masu samun babban rabo Allah ka samu na ciki yanzu za mu tashi suratul hashi ko kuma kamar lokaci ya da a nan gurin mun faɗa mun ce imani da lahira ya ƙunshi abu bakwai waye zai faɗa mana duk wacce zai ta faɗa mana tashi tsira ta kuma ba duba za ta yi ba eh? wace ce ta fara daga hannu daga ina amma ibrahim ya ce daga nan to bismillah al'imanu bilba'asa ɗaya bilme a ba haka yake a ajiyar ba in faɗi na ɗaya al'imanu bilbasi dame a ba haka yake a jira ba ke tashi ɗaya al'imanu bilbasi bime mahashar to kusan kalman haka ne amma ba ma ashar ba ne mu je gaba ba ta yi ta ba haka ne al'imanu bil ba'asi al'imanu bil hashiri eh shi al'imanu ne mu je kika ce bil haudi mhm so muke duk wanda muka tasa ta zero a gurguje al'imanu bil haut shine na uku kin fada al'imanu bil mizan hmm? al'imanu bis sira hmm? akwai wanda ke da tsallake kafin al'imanu bis sira kunga ba ku zo ku je ku duba karatun da ake amma ba mu sani ba yanzu za ku Eh, al'imanu bi siraɗi kin faɗa amma wanda kika tsallake kafin siraɗi kuma nan gurin na faɗe su guda bakwai kuma na ce zan yi tambaya na tsakani da Allah na faɗa ko ban faɗa ma na faɗa da kuma wannan abin fa yana da alaƙa da abin da ya shafi imani na mutane kuma mun ce rukunin imani guda shida dole ne shi rukuni ai yanzu muna so ne eh, duk wanda muka tasa ya musu haddada da mun tambaye mutum yace guda kaza da mun ce akwai al-imanu bil ba'si al-imanu bil hashr al-imanu bil hawl al-imanu bil mizan sannan al-imanu bis sirati sannan al-imanu bil jannati wan nar wayannan sune guda nawa guda bakwai yanzu na sake faɗa ko mun ce al'imanu bil yawmil akhir yatadammanu sab'ata ashiya imani da lahira ya ƙunshi abu guda nawa bakwai mun ce akwai al'imanu bil imani cewa idan an mutu za a tashi shine na daya sannan akwai al'imanu bil hashri imanin cewa bayan an tashi kuma za a kora mutane a haɗu gaban Allah biyu sannan akwai al'imanu bil haudi imanin cewa akwai tarki gobe al'iyama nawa hudu al'imanu bil sirati ko al'imanu bil mizan imanin cewa akwai ma'auni sannan al'imanu bil shafa'a imanin cewa akwai mai ceto sannan al'imanu bil sirati sannan al'imanu bil jannati wannan bakwai a nan wajen lokacin da nake magana na ce imani da Allah ya kunshi abu guda hudu ba imani da kaddara ba sanda nake magana na ce imani da Allah ya kunshi abu guda hudu wai bai faɗa mana ba wata can malam ibrahim ta daga hannu samu na ido a kanta ina ganin nan gaba lati fi ka za ka dinga ba su eh imani e ya kunshi abu nawa eh hudu to na farko eh imani da Allah a'a ai shine maka ce imani da Allah ya kunshi abu guda hudu to me abu hudun da ya kunsa eh hanya ko malama haka ne ba ta shirya amsa tambayar nan ba malama to wala daga nan za ku fahimci to ga wata ta tashi imani da me mun ce imani da Allah ya kunshi abu guda hudu eh a ce kina faɗar rukunnan imani ne eh waccan ta bayan ta tashi mu hmm? abinda muka ce bari maimaita cewa muka yi imani da Allah ya ƙunshi abu guda hudu guda nawa muka ce mutum na farko ya yi imani cewa Allah akwai shi saman mene haka muka faɗa mantawa kuka yi imanin cewa bi annan laha subhanahu wa ta'ala maujudu cewa imanin cewa Allah akwai shi saman mene sana abu na biyu muka ce mutum ya yadda da cewa Allah shi ya samar da halitta ya samar da bukatun halittu kuma ya ɗauki nauyin kulawa da halitta haka muka ce ku sannan na uku muka ce imani da ba wanda za a bauta wa sai Allah shi ba ma da larabci na faɗa ba da hausa na faɗa ko ba da hausa na faɗa ba sannan na ce na hudu mutum ya imani Allah da yana da wasu sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu ta'ala yanzu mun sake maimaitawa to zan sake tambaya wata rana muka ce abu na farko imani cewa Allah subhanahu ta'ala akwai shi saman mene shine na ɗaya ko imani duk lokacin da ake tambayar ki in kika ce kin yi imani da Allah asali imanin ki ba zai tabbata ba sai kin kudurci abu hudun nan akan Allah sai kin yadda cewa Allah akwai shi Shi ne shine na ɗaya na biyu ki yadda shi yake samar da halitta da buƙatar halitta shi ke ɗaukar nauyin kulawa da duk wata halitta shine na nawa na uku ki yadda sama da ƙasa banda Allah ba wanda za a bautawa na hudu sai ki yadda Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi shine abu nawa sune abu hudu an gane to na so da in ƙara wasu to ba za mu ƙara ba bari mu tsaya nan sai gobe ma mu ƙara wayanda aka yi ma alƙawari jiya ka neme su ka ba su alƙawarin da aka yi musu wayanda suka amsa tambayar da aka yi jiya eh? eh ban aika ba samu mani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana kowa da buƙatarsa ta alkhairi a nan Allah ka biya masa muna roƙon Allah ta'ala ka zaunar da san mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi musu albarka Allah ka ɗora su a akan daidai Allah ka sa su zama hama a kanmu, Allah maɗaukakin sarki kada ka sa su zama azaba akan kanmu. matsalar rashin tsaro da rashin zaman lafiya da mafi fuskanta nan da can Allah ka kawo mana ƙarshenta Allah ka sa mu za mu ƙarshen matsalar nan ba ita za ta yi ƙarshen mu ba